والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد روى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذي المؤمنين فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وفي صحيح مسلم في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسئل مالك عن رجل الرجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك إن كان أراد القبر فلا يأتي وإن أراد المسجد فليأتي ثم ذكر الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 na ranar litinin bakwai ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin wanda kuma shi ya zo daidai da biyu ne ko biyu ga watan biyu shekara ta miladiya dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako a inda muke karatu cikin littafi mai suna ka'idatun jalila بالتوسل والوسيلة واللفر أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة wannan kuma شيني مجلس na 61 malam yace wa qad rawa at-tabarani fi mu'jamihi al-kabir anna munafiqan kana yu'dhil المؤمنين فقال أبو بكر قوموا نستغيث نستغيث برسول الله من هذا المنافق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله ما لن يتي الطبراني أبو القاسم الطبراني يا رويت أشكل لتافنسا المعجم الكبير شوى أن منافقا wani kana yu'zin mu'minina ya zanto yana cutar da mu'minai fa qala abubakar sai sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace qumu nastaghiithu bi rasulillahi min hadha al-munafiq ku tashi mu nemi taimako mu nemi agajin manzo sallallahu alaihi wa sallama akan wannan munafiki fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sai ma'aiki sallallahu alaihi yace masa innahu la yustaghafu bi wa inna ma yustaghafu billah ba a neman agaji da ni ana neman agaji ne daga Allah wannan hadisi kamar yadda malam ya ce at-tabarani abul qasim sulaiman ibn khalaf shi ya ruwaito shi a cikin littafin sa al-mu'jam al-kabir al-mu'jam al-kabir ɗaya ne daga cikin littattafai guda uku da tsabarani ya wallafa kowane ɗaya daga cikinsu ana kiransa al-mu'jam sai dai akwai al-mu'jamul saghir akwai al-mu'jamul awsat akwai al-mu'jamul kabir al-mu'jamul saghir shine kankanin al-awsat shine tsakatsakiya sai al-kabir shine wanda ya fi girma al-awsat shine wanda shi tsabarani ya fi wahala wajen rubuta shi domin ya rubuta shi akan tsarin zubin malamansa wato ya rubuta akan tarihin malamansa ko ce sunayen malamansa kowane malami da ya ji hadisi a wajensa zai ambace shi da farko sannan ya kawo mafi mamakin hadisi daga ya ji daga wajensa wato yakan kawo an rabu hadi sami abu da shi. hadisin da ya fi kowanne ban mamaki da ya ji daga wannan malamin to kaga anan dole sai yi bincike mai zurfi kwarai da gaske domin za zakulo irin waɗannan hadisan to shi yasa yake cewa wannan littafin shine rayuwarsa al-mu'jam al-awsat yana cewa huwa ruhi shine rayuwarsa domin a kansa ya wahala kwarai da gaske al-kabir ya yi shi akan masanidus sahaba wato a bisa tsarin jera hadisai a ƙarƙashin kowane sahabi ya dauki sai da abubakar sai ka hadisansa ya dauki sai da umar sai ka hadisansa sai da usman ya faɗi hadisan da ya rawaito daga ta hanyar sa haka ne ya tattara shi kamar dai musnad na imamu ahmad haka shi ma yake da ya ba shi suna al-mu'jam bai ce masa al-musnad ba to wannan littafi al-mu'jam as-saghir da al-awsat da al-kabir dukkanin su an buga su al-kabir an buga shi akwai abin da yake cikin wajen kimanin sifili ashirin da biyar na wannan littafin amma duk da haka akwai wasu juza'ai da ba a samu ba wani bangarori nashi da ba a samu ba shi da ake cewa aljuzul mafqut an dan gano wasu kaɗan daga baya amma da dama ba ba a same shi ba farkon wanda ya buga littafin shine shine babban almajirin Sheikh Nasiruddin Albani عبدي ابن عبد المجيد السلفي عبدي ابن عبد shi ya fara buga littafin ya fara aiki akan littafin daga baya aka gano wani bangarori na littafin wanda da ake tsammanin babu aka sake bugawa aka sa masa aljuz'ul mafqud wato bangaren da da aka rasa shi to duk da haka dai akwai bangaren da ba a samu ba na littafin wanda ana tsammanin wannan hadisin da muka karanta yana daga cikin bangaren da ba a samu saboda yanzu inda za ka je ka binciki littafin kakaf ba za ka samu wannan hadisin ba amma malamai sun nakalto hadisin daga littafin daga wannan littafin ibn kathir a cikin tafsirinsa ya kawo hadisin da isnadinsa gaba daya al-haythami a cikin majma'u zawaid shi ma ya kawo hadisin yace tabarani ya ruwaito shi mazajen sa amintattu ne in banda wato ibnu lahiya saboda ka hadisin an samo shi ne ta hanyar ibnu lahiya abdullahi ibnu lahiya shi kuma ya ji shi daga wani malami da ake kiran shi yazid ibn al-harith shi kuma yazid ibn al-harith ya ji shi daga wani malami da ake kira hulay ibn rabah shi kuma ulai ya ji shi daga ubadat ibn sabit saboda haka hadisin lahiya ta hanyar sa'id ibn ubayr shi kuma daga ibn lahiya akwai wata ruwayar a cikin musnad imamu ahmad littafin imamu ahmad akwai wata ruwayar ta wannan hadisin amma da wannan lafazin daban an ruwaito shi ma ta hanyar ibn lahiya din zaid ibn al-hubab shi ya ruwaito shi ta hanyar ibn lahiya shi kuma daga yazid ibn harith shi kuma daga ulay ibn rabah shi kuma yace an rajulin shahida ubadat ibn sabit daga wani mutum kaga wannan isnadin an samu karin rajulin wanda can ba a faɗe shi ba malaman hadisi suka ji an rajulin daga wani mutum to ba sa domin akwai jahala ta al'ain akwai jahalatul ain ba su san wani mutum ba ne mutumin nan karɓaɓɓe ne a gurin su ko ba karɓaɓɓe ba ne don haka sai su taka birki ba su karɓa hadisin ba to ko ba ma wannan an rajulin din kamar yadda yake cikin isnadin tabarani ibnu lahiya an yi magana akan hifzinsa ya samu matsala ta bangaren haddasa ta bangaren iliminsa saboda haka malamai suke raunana ruwayarsa sai dai ruwayar da ta zo ta hanyar wasu da daddun almajiransa waɗanda suka ji hadisansa tun kafin ya samu matsala akwai wasu almajiran ibnu lahiya abdullahi ibnu lahiya waɗanda suka ji hadisan ibnu lahiya tun kafin ya samu matsala daga ciki ana faɗan al'abadila akwai abdullahi ibnu wahab akwai abdullahi ibnu mubarak akwai abdullahi ibnu yazid al-muqri waɗanda ana faɗar su daga cikin al'abadila waɗanda suka ji hadisan ibnu lahiya gabanin ya samu matsalar da ta same shi akwai abdullahi ibnu yusuf al-tinisi wanda ne cikon na hudu waɗannan su ne al'abadila al'arba waɗanda suka ji daga ibnu lahiya tun kafin ibnu lahiya ya samu matsala ta wajen kwakwalwarsa ya kasa ko ya manta wasu abubuwa da ya sani ko wasu abubuwa su rikice masa to haka nan dukkan wani wanda ya mutu da dadewa kafin ibnu lahiya ya samu matsala akwai ɗalibansa waɗanda suka ji hadisansa kafin ya samu matsala kuma suka suka bar duniya tun kafin ya samu matsala to su ma ruwayoyin da aka samu ta hanyar su ana karɓar waɗannan ruwayoyi kamar irin su al-auza'i kamar irin su sufyan ad-dauri waɗannan kamar irin su shu'ba ibn al-hajjaj waɗannan duk da daddu ne sun ji hadisan ibn a tun kafin ya fara samun matsala domin ana cewa abin da ya jawo masa matsala da yakan ɗauko littattafansa lokacin da zai bada hadisi yakan buɗe littafi ya karanta daga littafinsa daga baya littattafan suka kone sai ya kasance yana dogaro da kwakwalwarsa abin da ya ji da kwakwalwarsa yana dogaro da shi sai wannan ya zan ya jawo masa yana faɗar abubuwan da akwai kurakurai a ciki to wannan kurakuran da suka rika faruwa a cikin ruwayoyinsa shi yasa malamai suka ja baya baya da shi ya kasance ruwayoyin da ya yi daga baya baya wato sun samu matsala kenan dukkan ruwayoyin da aka samu ta hanyar littafin sa wannan babu matsala a ciki domin shi littafin ba ne ya samu matsala ba kwakwalwar ibnu lahiya ce ta samu matsala to ibnu lahiya din nan babba ne wato babban mutum ne malami ne yana daga cikin alkalai a masar wato ba karamin mutum bane malami ne wanda zahabi yake cewa min au'iyatil ilmi wato shakundum ne a ilimi a almajiransu sukan ce mukan yi a wace a wace. mu shiga garuruwa daban-daban muna neman hadisai sai muna tsammanin mun samo wasu hadisai da ba za mu gan same su a gurin ibnu da ba da mun zo muna karanta masa sai mu ga ya riga mu samu saboda haka yana daga cikin masu fatawa masu alƙalanci a masar babba ne to amma ta fuskar rike abubuwa kwalwa wannan matsalar ta same shi ta sa malaman hadisi suka karkata shi guri guda suka ajiye suka sanya wata katanga tsakanin su da shi in ba ruwaya da aka samu ta hanyar waɗancan ƙwararrun almajiran nasu ba ko waɗanda suka dogara da su to haka malaman hadisi suka karkata ido akan dukkan wani wanda zai ce kara rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai sun sa ido sun duba rayuwarsa ta baya da ta gaba sun ga yaya ta kasance idan wanda za a karba hadisin sa ne su karba idan wanda ba za a karba hadisin sa bane duk matsayinsa a gari ko babban mutum ne ko min ilimin sa wannan baya sa su baya hana cewa su aje shi gefe guda domin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin kowa gaskiya ce gaba da kowa to ibnu taymiya ya kawo wannan hadisi kuma ya maimaita shi a littafansa daban-daban duk da cewa ta fuskar isnadi yana da rauni ta fuskar isnadi yana da rauni don da riwaya ce ta ibnu lahi'a kuma ba ta hanyar wasu daga cikin waɗancan almajiran da aka ambata ba saboda haka ta hanyar sa'id ibnu ufair ko ta hanyar zaid ibn al-hubab wanda dukkanin ba sa cikin waɗannan almajiran da aka yi togaciyar aka ce su idan sun kawo hadisi daga ibn lahiya za a karba waɗannan guda biyun wanda suka ji hadisin ta hanyar sa ba sa cikin waɗancan da ake karbar hadisi in sun roito ta hanyar ibn lahiya don haka hadisin ta fuskar isnadi yana da rauni na fuskar isnadi yana da rauni to amma anan tambaya me yasa ibnu taymiya zai kawo shi tare da cewa yana da rauni shin ibnu taymiya bai san yana da rauni bane yasa ya kawo shi ko kuma a'a ya san mai raunin ne amma ya kawo shi amsa tana da a cikin littafin sa al-istighasatul kubra ko kuma ar-radd ala al bakr ya ba da ansa a cikin littafin sa ar-radd ala al bakr wanda ake wanda yake da suna da al-istighasatul kubra yayi magana akan al-istighasa a cikin wannan littafin ina jin a baya yayi mana nuni zuwa gare shi farkon sanda zai fara koro wannan magana ya ce ya shimfida dalilai a cikin littafin sa an rada ala al-bakari ko al-istighatha al-kubra a can ya kawo hadisin lokacin da yake magana kan wata magana da shi al-bakari al-bakari wani sufi da shahararre ga wurtacce kwarai da gaske a zamanin ibnu taymiya wanda ya fito na fito da ibnu taymiya kuma ya kafirta ma duk wanda ya ce ba za a ce ba za a yi istighatha da manzon Allah ba yace kafiri ne to ya kawo wannan hadisi shi al-bakri yace game da hadisin da aka kawo na la yustagasu bi inna ma yustagasu billah yace an sa akan maganar wannan kafirin da haka ya bude ta amsa akan maganar wannan kafirin na farko za mu ce maka hadisin bai inganta ba ibn taymiya sai ya jawo wannan ya kawo wannan magana ta shi al-bakri sai yake cewa da shi al-khabar lam yuzkar lil للاعتماد alayhi to ba ka wannan hadisin ba dan a yi hujja da shi dan ya zama shine madogaran akan matsala din bal zukira fi dimni ghairihi an kawo wasu dalilan masu yawa a cikin rububin dalilai da aka kawo shi ma'ana ba shi aka dogara da shi ba ta yadda idan ka rushe shi ka rushe hujja an kawo shi ne cikin rububi li tabayyana anna ma'anahu muwafiqun lil ma'ani al ma'lumati bil kitabi was sunnah an kawo shi dan a fahimtar da mai karatu cewa ma'anar da hadisin ya zo da ita a dunkule ta dace da abin da alkur'ani da sunna suka tabbatar kama annahu idza zukira hukmun bi dalilin ma'lum zukira ma yuwafiquhu min al-athar wal marasil wa aqwal al-ulama wa ghayr dhalik mala yace kamar lokacin da zaka fahimci wani hukunci na shari'a idan aka faɗi wani hukunci na shari'a aka kawo dalilin hukunci sanannen dalili karbabban dalili to bayan wannan kuma akan kawo wasu maganganu na sahabbai ko tabi'ai da suka dace da wannan da wannan matsala da ko da wannan hukuncin na shari'a a kawo marasil hadisan da suke marasilu ne hadisan da aka tu aka cirewa suna tsakanin tabi'i ko tabi'i yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan kawo maganganun malamai bayan an ka dalili a ce kuma malam wane ya ce malam wane ya ce malam wane ya ce aka kawo abubuwa irin wannan lima fi dalika min al-i'tidad wal mu'awana domin waɗannan maganganun na sahabbai ko na tabi'ai ko maganganun malamai da za a kawo bayan an kawo dalili na shari'a wanda yake sananne karbabbi maganganun waɗannan za su ƙara ƙarfafar wannan dalilin su ƙara goyon bayansa al-wahida min من yu'tamadu alayhi fi hukmin حكم yace ba dan. kasancewar maganar wani malami za ta zama hujja ba ba dan kasancewar maganar wani sahabi shi kadai za ta iya zama hujja ba ba dan kasancewar maganar wani tabi'i shi kadai za ta iya zama hujja ba ko hadisi mursal zai iya zama hujja a dogara ce ba dan wannan ba ana kawowa ne dan kawai su karfafa wancan dalili sananne wanda zai iya zama hujja yace wani haza kana ulama muttafiqina ala jawaz al-i'tidal wa at-tarjih bima la yasruhu an yakuna huwa al-umdata min al-akhbar allati tukullima fi ba'd ruwatiha yace saboda haka ne malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan halaccin a karfafa matsala ko a yi tarji tsakanin matsala da matsala da abin da ba zai yiwu shi a karan kansa ya zama madogara ba amma zai zo ne domin ya karfafa madogarar an kawo madogarar ta gaske sai kuma a kawo shi domin ya kara ya karfafa ta ya bata ta support yace malamai duk sun yarda da wannan a kawo hadisai waɗanda ta fuskar ruwayoyi ta fuskar marwantansu an yi magana akan wani abin da ya shafi hirzin su ko makamantar ko abu makamancin haka wa bi asar sahaba ko a kawo maganganun sahabbai wa tabi'ina ko a kawo maganganun tabi'ai bal bi bal bi aqwal al mashayikh wal isra'iliyat wal manamat bal ma wani lokaci akan kawo maganganun wasu shehidai ko a kawo maganganun da suke isra'iliyat ne ko a kawo mafarkin wasu manyan mutane mimma yasluhu lil i'tidal abinda zai iya yiwa ya karfafa ita matsala din ma yasluhu lil i'tidal abinda zai zakai yi amfani da shi don goyen bayan dalili don goyen bayan hujja wannan zaman kan zai wa ma yasluhu lil i'timadi naw'un abinda kuma zaka kawo shi a matsayin hujja shi ma zaman kan zai saboda haka sai in ka kawo hujja wacce take karbabbiya wacce babu shuka a cikinta in wannan hujja ta samu zama da gindinta babu laifi kuma ka tattaro wasu maganganu wanda suka dace da hujjar domin su ƙara tallafa mata kaga anan ba kayi hujja da maganganun bane a karan kansu a'a saboda hujjar da ke tattare da su su kuma sai suka karfafe ta an gane ko yace wa hadha khabar min an-naw' al-awwal yace to wannan hadisin yana daga cikin nau'in farko wato nau'in da ake kawowa don goya wa hujja baya ba don wai shi ne shi ne hujjar mai zaman kanta ba fa inna hu rawahu tabarani fi mu'jamihi min hadith ibn lahiya yace wannan hadithin al-tabarani abu al-qasim shi ya ruwaito shi a cikin littafin sa al-mu'jam daga hadithin ibn lahiya وقد قال أحمد إمام أحمد ابن حنبل إلى قد كتبت حديث الرجل لأعتبر به wa به مثل حديث hadith ibnu لك ربط rubuta hadisin mutum ba dan ya zama hujja ba sai dan in yi izina da shi ko in karfafi wani hadisi da shi ko ya zama shaida akan wani hadisi ba dan shi a karan kansa ya zama hujja ba imam ahmad yace kamar hadisin ibnu na kan kawo shi wani lokaci dan ya zama shaida ga wata hujja ba wai dan shi ya zama hujjar ba wannan magana ce ta imam ahmad ibnu hanbal fa inna abdullahi ibn lahi'a malam yace abdullahi ibn lahi'a da kuka ji ana faɗa qadi misr alqali ne a masar min ahli ilmi wad dini yana daga cikin malamai masu addini باتفاق العلماء da haduwar malaman jarh wa duk gabanin su sun cewa wannan malami yana daga cikin malamai masu addini wa lam yakun mimman yaqdi kuma sun yi ittifakin kan cewa baya daga cikin magaryata Abdullahi ibn Lahi'a ba san shi a matsayinsa a matsayin makaryaci ba walakin kila abin da aka faɗa dangane da shi inda kutubahu darafat littafansa ne suka kone fa ka fi hadisi yi galab saboda haka aka samu kurakurai a cikin wani su daga cikin hadisansa yayin da ya karantar da su da ka domin babu littattafan akwai riwaya da take cewa littafansa ba su kone ba yana cikin wani hali ne na rayuwa mai tsanani mai wahala saboda rashin sai almajiransa suka so su sa shugabannin masar tausaya mata sai suka je suka ce an masa gobara don a dan tallafa masa dan bashi wani abu amma da tafan nashi suna nan kawai dai sakaci ne irin nashi da bakon ya riga dauko littafin yana karantarwa sai zan yana amfani da kansa yana jin cewa kamar zai iya fara ko bai da man haddatha anhu qadiman wa da man an anhu hadisan saboda haka sai suka bambance tsakanin waɗanda suka kawo hadisansa da farko farko kafin a samu sakaci tare da shi da kuma waɗanda suka ruwaici hadisansa bayan an samu sakaci daga bangarensa wa ahlus sunan yaruna lahu kuma ma'abota littattafan sunan kamar Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da ibnu Majah duk suna ruwaito hadisan Abdullahi da ibnu saboda haka idan ibnu Taymiyyah abin da yake so ya ce maka ba ya kawo hadisin sa bane a matsayin shi kadai ne hujjarsa ai in kuwa kula a cikin rububin hujjoji ya kawo shi don haka shi dai kawai zai bi rububi ne don ya samu wani karfi ba wai dan shi ne madogarar ba an fahimta yake kuma wannan abu ne da aka san malamai suna suna irin wannan in har zai zo ka kawo hadisi bayan ka kawo hadisi hujja ta samu zama da gizinta sai kuma ka kawo maganar sahabi sai ka kawo maganar tabi sai ka kawo maganar wani malami kaga anan ba kana nufin cewa maganganun waɗannan malamai da tabi'ai da tafai su ne hujjarka ba a'a su suna ƙara karfafar hujjarka ce a tabarani yayin da ya kawo wannan hadisi in ma an na afiran au zakiran ko dai ya zama shi ya kawo maganar a karan kansa ko kuma ya zama ruwaito da yayi kamar yadda muka gani ruwaito da yayi da isnadin to la yahlu min ahad al-amrayn ko dai kace tabarani shine ya kawo maganar ta bangaren sa cewa ba a istigasa da manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce a a ruwaito da yi ala ayi halin ko ba wace magana ka zaba cikin maganganun biyu wannan littafi ne ya kunshi wannan magana kuma littafi ne da ya dade a duniya malamai suna karanta shi suna karantar da shi ba a taba ji ba gabanin bayyanar bakari wani ya fito ya ce ma wanda ya faɗi wannan jumlar kafin tun daga zamanin tabarani din har zamanin sa ce saboda haka alal akalla malamai sun saba jin wannan kalma din la yustaghafu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun saba jin wannan kalma din sun karanta ta a littafin tabarani ba kuma ba a samu wani ya soki kalmar ba sai bayan bayyanar wannan sufin da shekara ɗaruruwa domin a tabarani ya rasu sun farkon karni na hudu shekara ɗari uku da goma na kisan maliyar ya rasu ɗari da goma hijira tana ɗari uku da goma albakari kuma mu'asir ne ya yi zamani da ibn taymiya ibn taymiya kuma ya rayu a cikin karni na na bakwai da kuma karni na takwas wato ya bar duniya cikin karni na na takwas saboda kaga wancan yana farko ya bar duniya farkon karni na hudu wannan ko malamin ya zo cikin karni na bakwai ko na takwas kaga akwai tazara ta shekaru masu yawa malamai da dama sun yi ta karantar da littafin tsabarani domin ba littafi bane koyayye ba bakon littafi bane a hannun littafi ne da yake yawo a hannun malamai suna ta karantarwa suna karanta shi suna kwafasta da hannun su amma ba taba jin wani wanda ya tsaya kan kalmar ba yace duk wanda ya faɗi wannan kalmar ya kafarta sai da wannan mutum ya bayyana to kaga babu shakka wannan shi yake nuna maka dan bid'a baya la'akari da sauran al'ummomi da suka gabace shi shi kawai in ya tashi hujja yana duba kawai me zai faɗa ne ya jawo wa abokin husuman sa bakin jini a wurin jama'a kawai amma da ya zai duba baya ya duba al'ummomin da suka gabata zai ga cewa a ah, abin nan fa ba yanzu aka fara faɗar maganar nan ba dan menene yanzu zan kafa da mai faɗar nan ga yana nan a cikin littafan musanannu to sai ka kawo hadisi a cikin bukhari a cikin muslim littattafan da duk duniya ta yadda da su kowace mazhaba mutum yake bi ya yadda da littafin bukhari ya yadda da littafin ba maliki ya yadda da littafin bukhari da muslim har ma malikawa da yawa sun masa shari'a haka nan ba hanafi ya yi da littafin bukari da muslim yawa da cikin ahnaf sun masa shafi haka nan shafi'awa haka nan hanabila duk sun yadda da wannan littafi har ma yan zahiriya irin su ibnu hazm da sauransu saboda haka littafi ne da duniyar musulmi kakaf ta karbe shi amma za ka ɗauko hadisi karanta daga cikin waɗannan littattafai sai wani ya ce dalilin karantar da wannan hadisi da kai ka kamanta ya manta cewa kafin ka karanta bannin malamai sun karanta sun bi ta kan hadisin sun ma hadisin shari'a amma yanzu kai ya ware ka ya kafirta ka in ya manta cewa in ya kafirta ka fa wannan kafircin fa zai yi na so ne fa ya bi dukkan wannan al'ummomi da suka gabata duk manyan malaman da suka biyo ta kan wannan littafi suka yadda da abin suka yi masa sharhi ba su ce wani abu akan sa ba duk ya kafirta ya manta da wannan shi ne idan sarbe yake me zai yi ya murkushe ka wannan shi ne bukatarsa to kaga inda dan bid'a ya sha babban da ahlus sunna ke ahlus sunna ko me zai tattauna shi ta siga ta ilimi zai kalli abu a ilimance kaga ibnu taymiya da ya zo bayani akan wannan bai ce a hadisin sai ya karbu ba ya faɗa maka ga yadda hadisin yake gama illar hadisin amma kuma ga dalilin ambatansa ba wai shine hujjar ba to wannan shine ansa dangane da irin hadisai da za a ci karo da su ko wanda muka wuce a baya wanda suna da rauni mun yi tambayi akan raunin su wannan shine ansa duk da tayi ana kawo su ba wai dan su ne suke kafe ita matsalar tashi ba ba su ne suke dauko wato suke dauke da matsalar tashi ba a'a sai dan kasancewar suna da suna dauke da ma'anar da ta dace da ma'anoni na alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi idan muka kalle shi lokacin da aka ce wannan munafiki yana cutar da mu'minai su kuma suka ce qumu nastaghiithu bi rasulillah abubakar yace qumu nastaghiithu bi rasulillah min hadha al-munafiq wato in aka dubi ta karan kanta ibara ba wai laifin su kai ba saboda al-istighathatu bil insani ma yaqiru alayhi mashru' shari'a ta yadda ka nemi agajin mutum akan abin da zai iya kana tare da shi kana iya zuwa gurin sa kana iya masa magana ka ce a gaza mun akan abu kaza wannan ba laifi bane a shari'a shi yasa ma ake yan agaji inda zai zama laifi a shari'a wanda kace wa dan agaji ka shirka wanda babu wani alim da ya ce dan agaji mushriki ne saboda haka a karan kan wato in muka dubi ita ibara a karan kanta ba ba laifi gare take shi domin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abin da zai iya yi dangane da wannan munafiki ya iya to a kamo shi a kashe shi ya iya cewa a daure shi ya iya cewa a kore shi ya iya cewa a ladabtar da shi kaga yana da wani abin da zai iya yi a matsayinsa na shugaba to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu ibarar ba haka ya kamata su zama ba duk da zai iya kalmar istigasa din a wannan mahallin ba ta da ya kamata su zaɓi kalmar da ta fi wannan abin nan ah, domin Allah ya istasji sura rabbakum da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa gaba daya ya stage su da rabbakum a lafazin imam ahmad la yuqamu li wa inna ma yuqamu lillah haka yazo a cikin lafazin imam ahmad ba la yustagafu ba la yuqamu li kamar da yake da nastazu la yuqamu li ba a tashi a zo na domin neman agaji gurin Allah yake nema kamar ya ga muku fara nema gurin Allah kafin ku zo guna an gane ko wa وفي sahih muslim fi akhirih annahu qala qabla an yamuta bi khamsin a ƙarshen hadisin sai muslim a littafin sai muslim manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kafin ya bar duniya da kwana biyar Ya ce cewa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna al-qubur masajida waɗanda suka kasance gabaninku sun rika mayar da kaburbura masallatai ala to ku saurara fala tattakhizul qubur masajid kada ka kuskura ku mayar da kaburbura masallatai fa inni anhaakum an zalika domin ni ina hana ku aikata haka isar ashabul kahfi shaida ce akan wannan magana da yake ce la nattakhidanna alaihim masjida qala allazina ghalabu ala amrihim sanattakhidanna alaihim masjida masu karfi sai suka ce lalle sai mun yi masallaci a inda ashabul kahfi suke ba wai masu hujja ba wanda suka fi karfi kuma kaga ai muna mu ba ba da an fi karfin mu ba ai ba za a yi ba da an fi karfin mu ne ba za mu iya hanawa ba to irin wannan ne wa fi sai muslim aidan wa ghairihi haka nan cikin sai muslim da wani littafin da ba sai muslim ba annahu qala manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tajlisu ala al-qubur wa la tasallu kada ku rika zama akan kaburbura kada kuma ku rika sallah zuwa ga kaburbura kar ku zauna a kansu kada kuma ku sanya su gaban ku kar alkibla kuna kallon su kuna sallah wannan haramun ne wanda ya haka malamai wasu sun ba ta sallah sun ce ba sai ba wasu sun ce sun yi ta a bisa kar hanci amma da yawa da wa fi sahihaini min hadithi abi sa'id wa abi huraira wa lahu turuqun muta'addida an ghairihi ba yazo cikin littafin bukhari da muslim hadithin abu sa'id da abu huraira yana da hanyoyi kuma da dama da aka rawaito hadisin an gairihi ma daga wasu ba abu huraira ba abu sa'id ba annahu qala manzo sallallahu alaihi wasallam yace la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a da gargari ayi tabarar tafiya sai zuwa masallatai guda uku masjidi hadha wa masjidil harami wa masjidil aqsa masallaci na wannan yana nufin masallacinsa na madina wal masjid haram da masallaci mai alfarma na makka wal masjid al-aqsa da masallaci mafi nisa masallacin baitul maqdis waɗannan masallatai ya guda uku su ne ake gargari a yi tattaki a yi bulaguro domin a je a ziyarci gurin saboda matsayin gurin da daraja gurin duk duniya babu wani guri da yake da darajar da za a yi tattaki a niki gari dan je gurin a yi ziyarar gurin in banda waɗannan masallatai ya kuwa an fahimta ko kaga magana ce ake yi akan gurare gurare masu daraja masu matsayi duk guri duk matsayinsa duk darajar duk tarihinsa ba a yarda ka yi tattaki ka niki gari ka yi guziri wataƙila ka yi kiti ka hau jirgi ka tafi dan kawai ka ziyarci wannan gurin in ba waɗannan masallatai guda uku an fahimta saboda haka wannan baya da alaka dan wani ce to ai ana tattaki aje aje neman ilimi za ka yi tattaki ka je neman ilimi ƙasa da ƙasa za ka yi tattaki ka je neman kuɗi ƙasa da ƙasa ka je ka yi wa oda a cana da india eh? ka je kwatano ka je togo duk wannan tattaki ne kai tafiya mai nisa za ka iya tattaki don ka je ka ziyarci wani mutum ko babanka mahaifiyarka wani dan uwanka wani abokinka duk wannan tattaki ne mai nisa wasu ka ce ai in kuka ce za ku hana sai masallatai ya uku soya ba haramu kuma kuma kun yadda ai to anan ansa sai sauki ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan ziyarar abakin mu'azzama akwai bambanci tsakanin ziyarar mutum yana nan da rai ka je ka ziyarce shi akwai bambanci tsakanin neman ilimi wannan duk shari'a ta zo da shi ta yarda da shi amma wani guri saboda alfarmasa kula manzo yayi istisna'in gurare ne ba mutane ba yayi istisna'in gurare illa ila salatati مساجد مسجدي هذا ومسجد الأقصى ومسجد الحرام والمسجد الأقصى يا أي galibi tana zuwa ne a togace abu daga jinsin ba a togace abu daga da abin ba ba ba a ce ja alqawm illa alhimam wanda istisna ne mun ba ya da alaka da da saboda haka a nan istisna'in da aka yi illa ila salasati masajid ana nufin a gurare sai waɗannan gurare uku su kadai ne saboda haka la tushaddu rihalu ila al-abakin al-mu'azzama aw ila al-abakin at-tarihiyya illa ila salasati masajid masjidi hadha wal masjid al-haram wal masjid al-aqsa haka babu wani malami da ya taba shigar da harkar ziyara ko harkar neman ilimi ko harkar kasuwanci a cikin wannan hadisi babu wani malamin da ya taba yi amma mun ga a lokacin da wane ne cikin sahabbai sa ya kwanta ko wanda zai iya tunawa ya tuna lokacin da ya je tur lokacin da ya je a tur dutsen tur sina ya je ziyara a lokacin suka ci karo da abu hurairu abu hurairu ce da na san zaka da mun kyale ka ba saboda na ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihalu illa ila salatati masajid kaga wannan mutum ziyarar guri ya tafi shi yasa ya kawo masa wannan hadisin a matsayin cewa ba a zuwa a yi tattaki a yi tafiyayya a ci mara domin a je a ziyarci wani guri in ba waɗannan guraren guda uku ba a shi kaga wanda zai tafi kawai dan ya je ziyarci kabarin wani a bagadaza ko a fat ko a ina ne kaga wannan yana karo da wannan nasi ko a tabbatu wasu ila malikun an rajulin nazara an ya iya kabran biyu sallallahu alaihi wasallama an tambayi imamu malik game da mutumin da ya yi bakanci ya sha alwashi zai ziyarci gabarin annabi sallallahu alaihi wasallama wato daga garinsa zai yi tattaki ya je ziyara kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam babu shakka kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam guri ne mai girma mai matsayi fa qala maliku sai imamu malik ya ce game da wannan mutum da ake fatawa a kansa in kana arada al-qabra fala ya in kabarin yake nufi a zuciyarsa to kada ya tafi wa in arada al-masjida in yana nufin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama falyati to ya tafi idan ya je masallacin to ya kuma samu wata damar ya ziyarci kabarin za a ce maliku ya hana ziyarar kabar manzo to magana da ibn tabiya ya faɗa kenan aka ce ai ya ce a daina ziyartar manzo Allah shi abin da yace saboda ai aiki da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kada a saba wa shi mai kabarin da yace la tusaddu rihalu illa ila thalathati masajid tunda wannan kabarin yana nan jikin masallacin ka bi umarninsa ka yi tattaki ka kudiri aniyar ziyarar masallacinsa idan ka ziyarci masallacinsa kaga ka samu kuma wata dama ka kusanto da kusa ka kusanto ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ka ziyarci shi wannan shine ma'anar abin da Maliku ya faɗa kuma shine abin da Ibn Taymiyyah ya maimaita a zamaninsa sa akai ta akan sa wanda har aka jefe shi da cewa ya hana ziyara ya ce ka a ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba kuma magana ta bace sun ba zakarar hadith daga nan sai ya kawo wannan hadisi a matsayin hujja la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida ba a zakar gari don tafiya sai zuwa masallatai ya guda uku zakarahu al isma'il al isma'il wani babban malami ne alkali na malikiya da ya shahara a zamanin sa mutumin bagdad mutumin bagdad ne yana littafi al-mabsu babban malami ne a cikin malikiya a zamanin sa kusan babu kamar sa shi wannan malami alqazi a karni na uku ya rayu a cikin karni na uku ya rayu malikawa waɗanda suka san malikiya da gaske ba malikawa ɗan muna malikiya ba malikawa na gaske sun san wannan malami alqazi isma'il to saboda ya faɗi wannan a cikin littafin sa al-mafsud babban littafi ne na fiqh haka ibnu taymiya ya dauko magana daga nan kuma kuma ta ba a baya ya mana maganganu daga cikin littafin ashifa na alqadiyya wanda shi ma sanannen ba maliki shine ma ya ci da cewa law halafa halif ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم وللأنبياء حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به كما تقدم في حديث معاذ ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه ولا يجعلوا لله ندا لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستغاثة به كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار وسئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وقيل له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال تعالى فإياي فاعبدون وقال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال تعالى في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا ويخشونه ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا أينا لم يظلم نفسه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فجعل الطاعة لله والرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وجعل الخشية والتقوى لله وحده فلا يخشى إلا الله ولا يخشى إلا الله ولا يتقى إلا الله وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى idan ba mu tari sa ba abun ba zai kare ba akwai wani littafin bid'a da zaka ji wannan ai ba da zuwa ka ji dan littafin yan bid'a ana ta kawo Allah annabi Allah annabi Allah annabi ai ba ka samu ba sai dai shahidai sai karamomi da falala kaga ai dole yan bid'a su tsani ibnu taymiya wato idan da ana baka tarihin cewa ibnu taymiya yan bid'a sun sako shi a gaba a zamanin sa ana ta rigima da shi a kai shi gaban wannan sarki a daure shi a kulle shi inda baka fahimci dalili ban kana kana karanta littafin sai kaga a ah, ai kai wannan ai dole ya zama hadari ga bid'a wannan ana sake shi ai ba zai bar bid'a sakat ba wala ba ta samu sakat ba to kun ga yanzu littafan da suka dan rage ne kun san yan bid'a sun yi wato akwai wani akwai wani zamani da aka yan bid'a suka suka ce sai sun kona littafin ibnu jami'a kakaf akwai wani wani dan siyasa da aka yi cikin waɗanda suka suka fafata ma da yan mulkin mallaka a kasar a kasar Syria ana kiran shi Abdul Qadir Jazairi cikin wanda za su ji sunansa wannan mutum ba karamin sharri yi wa littafin ibn taymiya ba idan ka kawo littafin ibn taymiya ba ka kawo aka kone kuɗi za a maka amma duk da haka duk da haka a can aka samu waɗannan littafin a can kasar da yi wannan a Syria al maktabatu zahiriya duk da kone-konen kuma Allah ya tsare wasu wannan abin da suka yi sauran ne suke tada hankalin bid'a ya zabi to ina ma a ce wato ina ma a ce duka ne muka samu me kake zaton duniyar yan bid'a sai gobara kodewa za ta yi kurmus ba abin da zai saura to kaga duk wannan ba ba akwai inda za a jefa wannan babban ta bid'a ba ta kone ba wallahi babu bid'a ta tashi daga aiki wannan shine ɗabi'arta wato shi kansa ibnu taymiya shi a karan kansa wata mu'jiza ce ta manzon Allah ta alaihi a karan kansa shi in kana so ka san karama menene karama to ibnu taymiya kansa karama ne domin karama wani abin da ya gagari mutum wani abu sai Allah mala yace walau halafa halikum bi haqqil makhluqina lam yanaqid bi yaminuhu lam yanaqid da wani zai rantsuwa da wani haƙƙin mahaduki, to wannan rantsuwa ba ta gudu ba wala farka fi zalika bainal anbiya wal mala'ikati wa ghairi babu bambanci wajen wannan hukunci tsakanin annabawa da mala'iku da wani duk ɗaya ne duk wani wanda zaka rantsi da haƙƙinsa wannan rantsuwar ta kamata kullu ba ko annabi ne ko mala'ika ne wallahu walillahi tabaraka wa ta'ala haqqul la yashrakuhu fihi ahadun ubangiji ta'ala yana da haƙƙin da babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin wannan haƙƙin lal anbiya la ghayru annabawa ba za su yi tarayya da shi a cikin wannan haƙƙin ba haka nan wasu haƙƙin annabawa ya fahimci haƙƙin muminai da waliyai ya fahimci haƙƙin waɗanda suke muminai a junansu to da dukkan wannan rikita rikita duk ba za ka ji ka ba dan kowa za a ba shi haƙƙinsa duk zamantakewa ta dan adam in da kowa za a ba shi haƙƙinsa to ba ka samu tashin hankali ba da zarar wani ya nemi ya kawo tashin hankali ya kwaci haƙƙin wani to za a yi ci a kansa ba za a kyale shi ba amma da zarar ya zama na ta'ada ce a cikin al'umma wannan zai iya satar haƙƙin wani wannan zai iya kwatar haƙƙin wancan wancan zai iya to ba da kuma a samu zaman lafiya me ya jawo rikita rikitar siyasa da ta zamantakewa a Najeriya in ba wannan ba saboda tsaya an ki bayar da haƙƙi kowa yana ganin zai iya kwatar haƙƙin wani ko ya kwana lafiya wanda babu yadda za a yi in wani ya haƙura wani ya haƙura in wani lokaci an yi hakuri wani lokaci a yi hakuri in cikin wata al'umma sun yi hakuri wata al'umma su yi hakuri ba zai yiwu ba dole ne za a samu wata rana wasu da za su yi ainihin kirjiya mai karfi kwarai daga cikin su ga sun kwato hakkinsa ko ba su bari an kwace hakkinsu ba to shi ne abin da jami'a yake so nan ya sanya dan ba a kansa kuma ya yi dogon sharhi wanda a baya duk ya yi irinsa ba ma yana ta maimaitawa ne domin kamar yadda suka ce bin tikrar yu'allamul himar mutum ko jaki ne yau da gobe zai fahimta ko jaki ne zai gane to shine yace fa haqquhu tabaraka wa ta'ala an ya'buduhu la yushriku bihi kama taqaddama fi hadith mu'az haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala shine bayansa su bauta masa kada su hada wani abu da shi kamar yadda ya gabata a cikin hadisin mu'az ibn jabal Allah ya kara masa yarda wa min ibadatihi ta'ala an yukhlisu lahu ad-din yana daga cikin bautata wa Allah shine tsantsanta addini ga Allah ya su yi addini don Allah shi kadai wa ya tawakkalu alaihi su dogara ga Allah shi kadai wa ya rabu ilaihi su yi kwadayi da sa tsammani a wajensa wala ya yaj'alu lillahi nittar kada su sanya wa Allah kishiya kada su sanya wa Allah kini sa'a Lafi fi mahabbatihi kada su yi haka cikin soyayyar da suke wa Allah su daidaita soyayyarsa da ta wani wala yi ko tsoron da suke wa Allah su daidaita tsoron da suke masa da wani wala du'a'i ko su kira wani kamar da suke kiran Allah wala isti'anata bihi ko su nemi taimako da wani Allah kamar yadda suke nema ga Allah su daidaita Allah da wani sa wajen neman taimako kama fi sahihaini kamar yadda yazo cikin Bukhari da Muslim annahu qala ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya ce man mata wa huwa yad'u niddan min dunillahi da khalanna wanda duk ya mutu yana bauta ko yana kiran Niddan wani kini kishiya ba Allah ba da khalan nara wannan dan wuta ne wanda duk ya mutu yana shirka yana bauta ma wani kini ba Allah ba to dan wuta ne wasu ila kuma an tambaye shi sallallahu alaihi wasallama ayyu dhanbi azabu wani zunubi ne yafi girma kala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sawa Allah kishiya alhalin shi ya halicce ka wato babu butulcin da ya kai wannan shi ya halicce ka yi daidaita halittar ka babu wani cikin halittu da ya baka halitta shi ne ya maka wannan shi ya ciyar da kai ya ne ka har ka zama abin da ka zama har ka zama za ka iya tashi ka yi motsi amma kuma da ka tashi ka dauki haƙƙin da yake nashi sai ka bamu wani wanda bai maka abin da Allah ya maka ba kaga wanda babu zalunci da ya kai wannan babu laifi da ya kai wannan wa qila lahu sai aka ce masa an taba ce masa masha Allah wa shi'ta in kaso in Allah ya so kaso kala fa kala sai ma'aiki ce alkali lillahi niddan ka sanya ni kini ga Allah wato annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bai taba kyale wani yayi shirka a gaban sa bai bai hana shi ba bai tsawatar masa ba duk malamin da zai ce a daina magana akan tauhidi to wannan karan yake wa da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam kakam annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi bashi muhimmanci babu abin da ya bashi muhimmanci kamar tauhidi da zarar aka samu wani ya ainihin saba ba wannan tauhidi manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai shigo kyale shi kana ganin kalmar aja'altani a sha Allah wa shi'ta kalma ce wacce take kansalwa wawul adabi ce kawai aka yi amfani da ita wa shi'ta wa duk da manzo Allah yana da mashi'a kamar yadda sauran halittu suna da mashi'a liman sha'a minkum an yastaqim sai dai mashi'ar su ba za ta taba zama daidai da ta Allah ba domin mashi'ar su ba za ta zartu ba sai ta Allah ta zartu sai ubangiji ya ga dama taka mashi'ar za ta yi aiki saboda ka ga mashi'ar Allah ita ce a gaba taka tana biyo bayan mashi'ar Allah shi yasa ya ce ma ta sha'una illa in sha Allah duk da kana da mashi'a amma taka ba za ta samu ba za ta yiwu ba ba za ta yi aiki ba sai ta Allah ta fara zuwa to amfani da wawul asabi a nan yana nuna daidaito tsakanin mashiyar Allah da halittarsa wanda kuma ba haka bane wannan shine yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwafi wannan mutum ya nuna masa abin da ya shirka yace aj'altani lillahi niddan ka sanya ni kini kishiya ga Allah bal ma sha Allah wa kace abin da Allah ya so kadai domin idan mashi'ar ubangiji ta zartu dole ta ka zartu ko kana so ko baka dole ne ubangiji ya so ka da kaza to ka ki ko ka so abin nan sai ya faru ya so wane da kaza ka ki ko ka so sai abin da ya faru ga wane baka isa ka canza mashi'ar ubangiji ba don haka idan mashi'ar ubangiji ta tabbata to ta kowa ta kowa ne ba ba a kiranta anan ba a ambatanta wa qala ta'ala kuma ubangiji yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya yin gafar a shirka da shi amma yana gafarta abinda da bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya to duk wanda ya mutu yana shirka ubangiji ba zai gafarta masa ba ya shiga aljanna kamar yadda zai gafarta ma wasu masu zunubi wasu masu laifuffukan da basu kai shirka ba yayin da aka gama hisabi ko an sa su ta ko ba a sa su ta ba ubangiji ya iya gafarta musu da yafe musu ya lullube laifukan su a wanke su a sa su aljanna amma ban da shirka wato a wancan hadisi zamu ga mutumin da yace ma sha Allah wa ta annabi ya tabbatar masa da cewa abin da yayi sanya wa Allah kishiya ne amma bai kafirta shi ba bai ce ka kafirta ba sai ka ce la ilaha illallah domin yayi abin bisa jahilci bisa rashin sani amma ninsa babu laifi dan ya faɗi haka shi yasa dan mutumin da zai yi abin da yake shirka ne za a gaya masa abin dan shirka ne wannan ba za a fasa faɗa ba amma wannan ba shi yake nuna cewa shi ba mushriki ba an gane ko abin da duk mutum zai yi na kafirci bai sani ba ka gaya masa abu kaza fa kafirci ne ba shi yake nuna ka kafirci ba abin da wani lokaci da gangan ake kin fahimta mu akan sake nan lokacin da muke cewa abu kaza shirka ne ko abu kaza kafirci ne wani da gangan sai ya tuma guri guda ce kuna kafirta kuna kafirta musulmi tare da cewa ya sha jin ba muna dadatawa ba sau ɗaya ba su biyu ba akwai bambanci tsakanin ka yi hukunci akan aiki da kuma ka yi hukunci akan wanda ya aiki din mutum na iya yin wannan aikin amma bai samu sifar bai cancanci ka sifar tashi da mai da sifar kafirci ba wannan muna faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kafirta shi wannan mutum ba duk da cewa abin da yayi din shirka ne ba a ja'alta ni lillahi niddan wa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wani shi yana duk wanda zai sawa Allah kishiya ya zama daidai da Allah kaga wannan kafirci idan yayi haka yana sane an gaya masa cewa abu kaza din nan fa kafirci ne ga nasi karar na alqur'ani ga nasi karar na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ga littattafan malamai rututu sun yi ta wannan bayani amma ya tume yace shi haka ya taso ana yi ba zai daina ba haka shehin sai ce eh ba zai daina ba duk wannan hadisai ya fahimce su manzo Allah ya faɗa ayoyin da duk alqur'ani suke amma shi yana nan kan bakansa sai dai ya mutu akan haka kaga wannan ba da zaka yi da shi ya sha babban da mutumin kauye da ya taso ya in za a faɗa ci shehuwa ne ko tsohuwa in za ta faɗi ko wani abin ta zai faɗi ce shehuwa ne wannan bata san me take faɗa ba ita dai ta ji ana faɗa take nanatawa a zatanta cewa ma alqur'ani ne yace in abin nan zai faru ki rawo shi a zaton ta haka ne kaga wannan ba za ka kafirta ta ba in ta mutu tana wannan ba tare da bayani ba ka bar al'amarinta a hannun ubangiji in ya ga dama sai ya fi mata don ba ta sani ba to wannan bayani duk muna yin shi a kullum muna nanatawa abin da yake kafirci ne babu yadda za a yi ka zo kai kuma ka canza masa suna ka ce musulunci abin da yake bid'a ne babu yadda za a yi ka zo gashi kararra bid'a ce ka zo saboda kawai dai wasu su ji daɗi sai ka ce a'a ba bi da bace wannan dai kawai dai kawai dai ba bi da bace dai to sunna ce a'a ni ban ce sunna bace amma dai na cewa bid'a ce menene amma za ba da alhaq illa dalal فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الله يقول kada ku sanya wa Allah kishiyoyi alhalin kuna sani wa antum ta'lamuna alhalin kuna sani yayin da baka sani baka sanya wa Allah kishiya wannan ba zai zama da kai kafiri ba amma kuma za a yi maka bayani domin ka daina nan gaba kada ka saki wa qala Allah ubangiji yace la tattakhidhu ila hayni naini kada ku ku riki ababan bauta biyu wato tare da ni inna ma huwa ilahun wahid kadai abun bauta guda daya ne fa in fa iyaya farhabun kuma ni kadai ya kamata ku ji tsoro wato tsoron da ake yi wa Allah tsoro na koli babu wani wanda ake wa irin sa. ka ji tsoron abu a kowane yanayi kake ciki a kowane hali kake ciki ba ma ka tare da shi baya ganin ba ka ganin shi amma kana tsoron sa Allah ke wani duk wanda ka san ya ma wannan irin wannan tsoron a zuciyarka baya gidanka ba kwa tare wataƙila ma bai san da zaman ka ba amma kana tsoro an nuna maka hoton shi aka ci kakka sake ka taɓa hoton nan in ka taba za ka halaka saboda ka inda ka ga wannan hoton cikin ka yana rawa wannan shirka ce kana dau kana ji tsoron da ya kamata ka yi wa Allah kana yi wa wanda yanzu a kasa ma watakila ya ya rididdige ya zama kasa amma kuma kana nan kana jin tsoron takarda saboda tana dauke da shi Allah ce fa ya fa'budun kuma ni kadai sai ku bauta mu wa qala ta'ala fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab ubangiji yace idan ka gama ibada ka kafu ka kafu domin yin addu'a domin komai da al'amarinka ga Allah kuma zuwa ga ubangiji kadai kayi kwadai wa qala ta'ala fi fatihatil kitab allati hiya ummul qur'an ubangiji ya faɗa a cikin littafin sa a cikin fatihatul kitab suratul fatiha wacce ita ce jigon littafi jigon alqur'ani Allah ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimako wajenka qala ta'ala Allah ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke rikon wasu kishiyoyi ba Allah ba suna san su kamar yadda suke san Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suke mu'minai sun fi tsananin san Allah ko da suna san wani abu to san Allah shine a gaba qala ta'ala fala takhshawun nasa wakhshawun Allah ce kada ku tsorace mutane ku tsorace ni wa qala ta'ala Allah ce allazina yuballighuna risalati Allah sune waɗanda suke isar da sakonnin ubangiji wa yakhshawnahu kuma suke jin tsoron sa wala yakhshawna a illa ba jin tsoron wani ba Allah waɗannan ayoyi da suna bayyana haƙƙin Allah shi kadai ba a ɗauka a bamu wani ayoyi da dama sun nuna irin wannan shi da ibnu taymiya zai ci gaba da kawo su zamu tsaya a nan insha Allah a sati na gaba mu dora da kan inda muka tsaya Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu tawfiki cikin abin da muke faɗa inda muka yi kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu da mu gyara in ba mu gane ba ubangiji ka gafarta mana ka yafe mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ziyara da makaranta take shiryawa kamar ziyarar tsofaffin gidajen tarihi da wajajen bauta wani ma ya ce to kenan bai halatta mutum ya niki gari bai ya tafi turai don ya ga wani haɗaɗɗen wuri da aka tsara don bude ido da waɗannan maganganu suna kama da juna abinda muka faɗa idan har ka fahimce shi babu baka da wata matsala babu wani guri da ake girmamawa da za ka je don girmama shi maganar mu akan abin da za ka je don ka girmama gurin sawa'un gurin wata wani kabari ne inda za ka je gurin da sunan girmama gurin wannan masallatai uku kawai ake ziyara bude ido shakatawa wannan ba ta da alaka da girmama guri ka je ka ga wasu abubuwa wanda ba ka taba gani ba ka ga wasu duwatsu ka hau wasu duwatsu ka gangaro wannan baya da alaka da kana jin cewa wannan dutsen yana da wani girma a gurin Allah yana da wani martaba da daraja a gurin Allah an gane ko saboda haka babu alaka tsakanin maganganun biyu a je guraren tarihi da dai ga wasu abubuwa a yana akai kaza nan akai kaza nan akai kaza lokacin da ka je kasar Saudiya misali sai ka ce Katarin din ta sai kai ka kai ka Khaibar ka je ga inda akai artabu da Yahudawa ga irin yadda gurin yake da yadda bai yahuda yake dinan ne a duniya in ya tashi zabar guri sai ya zaɓi da ya fi gudun ni ma yana son jin daɗi ka je ka ga irin wannan wannan baya da alaka da ka zo ka girmama kufan yahudawa wanda zai je gurin dan yana jin cewa ai ne mai daraja mai matsayi a addinanci yake yaje girmama wannan ziyara ba ita ake magana a kan ai kaga lokacin da ake magana mutum yayi tattaki ya je baka daza ko ya je fas ya je sokoto ai inda zai je din yana zuwa ne da sunan mai da sunan girmamawa ta addini ba wai kawai ya je ya ga wani me zaka je ka gani a kafa makabarta makabartar fas da sai ita irin makabartar kuci ba wasu ne da suka riga mu gidan gaskiya a kunna gurin in ka ga mutum ya je gurin ya yi wannan tattakin akwai wani abu da yake ji na falala da daraja a wurin shi yasa yi wannan tattakin to anan ne anan ne matsalar take an fahimta saboda haka wannan maganganu da aka tambayoyi da kuka duk ba sa cikin abin da hadisi yake magana a kai kuma idan zaka je da sunan girmama gurin shi ma ya haramta ya shiga cikin cikin abin da ake magana wanda yace ya kasance yau shekara uku baya fitta zakka saboda matsalar rayuwa amma amma ina da abin da yake kimanin dubu ɗari biyar yanzu yaya zan yi da shekarun baya da ban fitar da zakka ba ban gane eh, saboda saboda saboda ba kudin ba kudin ne rayuwa ta zo kudin sun zan babu kun tare da shi zai zai fita zakka dama ai zakka ta wanda yake da shi ne to yu'khadhu min tu'khadhu min aghniyai wa turaddu ila fuqara'i daga masu wadata ake karɓar zakka in kuma a matsalar rayuwa yana nufin wato shedan ya yi mata huduba yake ganin ba zai taɓa dukiyarsa ba za ka yi fitta zakkar sai yanzu kuma abin ya dame shi amma kuma gashi kudin sun yi kasa watakila ba su kai wancan da yake da shi a wancan lokaci ba ya zai fita zakka matukar ne za ka iya hararo abin da ka mallaka a wancan shekarar za ka fita zakka ta shekara uku daga cikin wannan kudin sannan shi kuma ka zo ka fita masa zakkarsa wannan bashin ba wai ya wanta da gare ka ba inda mutum yana da kuɗi kenan sai sakaci yake fitar da zakkarsa kudin yana ajiye da su suna yana koyi juya su suna ta kaiwa samun zakka duk shekara amma ba zai fitar ba har talauci ya zo ya fada masa ya zan ba da komai a nan ba a cewa shi kenan wannan talauci ya rushe zakkar da take baya a wannan hakkin yana nan kansa illa iyaka dai sai ne taga hannu ya ta roƙon Allah ya gafarta masa amma mutum cewa ko talauci ya share laifinsa na ba talauci ba share laifin na baya laifin yana nan inda zaka mallaki dukiya wannan bashin sai ka fitar da shi domin haƙƙi ne na talakawa ka hana su wanda ya ce ya ce na kasance ina karatu amma ba na iya tilawa to me ya kamata na yi abin da ya kamata ka yi ka yi tilawa ina hadda alkur'ani amma ina so in yi ta hadisi to ya kamata in tsara haddar alqur'ani ka tsara mata lokacinta, a da hadisi ka tsara mata lokacin ta duk da cewa alqur'ani wani abu ne bayan tiffatai haddace shi in ka sa masa lokaci zaka yi ka gama don haka da za ka tsara ka fara gama haddar alqur'ani sannan ka shiga na hadisi wannan shi fi dacewa ka gama da alqur'ani ka gama sai kuma ka shiga haddar hadisi din don shi alqur'ani din ubangiji ya sauƙaƙe haddarsa wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir saboda saukin yana da saukin hadda in ka ba shi lokaci ka ɗauki abin da muhimmanci in ka sa wa kanka lokaci shekara ɗaya biyu za ka gama haddar sauran kuma rayuwarka sai ka yi ta haddar hadisai da kuma tilawa da ba ka yi sai ka zo ka ci gaba da yi zuwa karatu ba zai hana ka kai tilawa ba duka lokuta ake karatu bayan asuba za ka iya zauna kai tilawa bayan ka tashi da karatu za ka iya zauna kai tilawa za ka iya ware wani lokaci a cikin karatu ba kullum ba ko da yaushe kuma ake yin ba أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ma'anar wannan hadisi mafi kamalar muminai mafi cikar muminai ga imaninsa shine wanda yafi cikin halaye kuma waɗanda suke zaɓaɓɓu cikin su ne waɗanda suke zababbu ga matansu ma'ana wanda suka fi kyautatawa matansu su ne zababbu cikin ku man ahabba an yusa'a fi ajalihi wa yusfa lahu fi rizqihi falyasrahim wanda yake son a yi masa jinkiri a cikin rayuwarsa a ajalinsa a shimfiɗa masa arzikinsa to ya sa da zumuncinsa wannan hadisi yana daga cikin hadisin da malamai suka yi hujja da shi ce wasu malamai suka yi hujja da shi akan cewa ana iya jinkinta wa mutum cikin ajalinsa matukar ajalin bai zo ba idan ajalin yazo idan ja ajalun fala na sa'atan wala yastaqirun idan har ajalin ya zo mutum ya zo ga mala'ika mutuwa ya zo babu maganar kuma walan yu'akhkhir Allah nafsan idan jaa ajaluha amma kafin ajalin sa yayi yayi wannan ayyukan alkhairi ubangiji na iya faɗaɗa masa ya jinkirta masa a cikin ajalinsa kuma ya yalwata masa a cikin arzikinsa babu karo tsakanin hadisin da waccan ayar da take cewa don ayar ta sa kaidi idza jaa ajal saboda kan in ajalin bai zo ba ubangiji na iya faɗaɗawa kuma na san mun taɓa yin magana akan wannan hadisi to ajali iri biyu ya al-ajalu ajalani akwai ajalun ma'lumun inda Allah wanda baya canzawa kuma ajalin da yake maktubun fil law ubangiji na iya canza shi yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu indahu ummul kitab suwaye hadawiya domin na gani a littafin sana'ani da shaukani suna kawo sunan mazhaba hadawiya wani bangare ne daga cikin mazhabar zaidiya zaidiya kuma wani bangare ne daga cikin mazhabobin shi'a shi'a ta kasu gida barkatai kamar da bid'a take reshe da yawa da yawa ko bid'a tana reshe sunna da yake sunna da ita kaje ahlus sunna sunna ce sunna iri ɗaya ne ba ba ba amma to bid'a tana yin reshe kowa da tashi kuma duk kowa yana ganin a zo a yi tashi tashi ta kallala haka shi'a kala kala ce sai dai wata tafi wata baki wata ta fi wata muni shi an rafida al wacce aka kwaso aka kawo kasar na ita cikin ta fi muni kan shi a zaidiya sai a zaidiya a yaman sun sun fi kusa da sunna dan sun tabbatar da a Abubakar da Umar ba su a Abubakar da Umar kwace suka yi ba sun yadda salifofi ne domin suna ganin ya juzu ta juzu khilafatul maqtul ma wujudul fasil ya halatta wanda ake aka fi ya zama shugaba duk daga wanda ya fi shi ma'ana abin da suke nufi duk daga ali ya fi su babu laifi dan sun shugabance shi ai yanzu kana da shugaban kasa kuna da gwamnoni kuna da kwamishinoni kuna da ministoci kuna da waɗannan duk shugabanni ne amma ba shi ke nuna cewa duk sun fi kowa ba shi yasa suka zama shugabanni a cikin a kasar akwai da yawa wanda sun musu tazara sun musu fice a falala da komai amma kuma ije ya dauki gabanci ya ba su to bisa wannan tsarin ya sa suka ce a abubakar da umar da usman sa iya zama shugabanni duk da ga sai na ali to kaga dai duk da bid'a ce mu a gurin bid'a ce abubakar da umar su ne gaba da usman su ne gaba musamman abubakar da umar wannan ba a tantama wajen gabatar da su da kila wajen usman da ali a samu sabani amma abubakar da umar wannan ittifaqin ahlus sunna babu sabani to kaga wani yazo ya ce a'a arewa yana sama da su sai dai ba komai don sun zama shugabanninsa domin ya halatta ga wanda ya fi karatu kuma wani ya zo ya limanci ba komai wanda ya halatta to shi kenan a yadda da halifancin abubakar da umar akan wannan tsarin to za mu ce wannan bida ce to zaidiya suna da wannan sannan zaidiya suna da maganganu masu kaushi akan wasu daga cikin sahabbai kamar su muawiya da sauran wanda shi ma wanda ya saba ta farkin sunna an gane ku saboda haka waɗannan firka ce daga cikin firak na shi'a amma ba ta yi tsauri ba duk da cewa ta fuskar aqida kuma a babin asma'i wa sifat mu'tazila ne babin asma'i wa sifat mu'tazila ne kamar da shi'a suke mu'tazila a wannan babu to wannan hadawiya da waye da kake ji duk suna daga cikin bangarori na wasu malaman su da suka yi fice suka yi suka shahara a zamanin su suka yi wallafe wallafe suka zan suna da mabiya to in sun kawo ra'ayi mabiyan nasu suna tafiya akan ra'ayin su sai a jingina wannan ra'ayi zuwa ga mabiyan wannan malin jihadawiya da sauran. su wannan shine abin da kaga sana'ani da shaukani duk mutanen yamma ne saboda suna kawo wani abin da ya shahara ne a kasar su an gane ko an so hadisi a gurin dan shi'a kalmar dan shi'a yanzu da ka faɗa dan shi'a abin da yake zuwa kwakwalwar mai sauraron ka su ne shi'a na iran ko na labanan su hezbollah waɗannan da shi'a da muka sani masu fitowa ɓaro ɓaro su zagi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su zagi yana na aisha su ce da ita kafira wannan su muka sani shi'a duk da kalmar shi'a din kalma ce da tafiya to tun zamanin sayyidina ali bayan abin da aka samu kalmar tashayyu kalmar shi'a din shi'a tana nufin magoya baya an samu shi'atu ali shi'atu muawiya dukkanin su ana kiransu shi'a shi'atu muawiya waɗanda suke magoya bayan muawiya ana cin shi'atu muawiya da yau an ga dama waɗanda suke magoya bayan muawiya sai kuma in shi'a ne ma'ana in shi'a muawiya kalmar shi'a din tana nufin magoya baya to da farko farkon budowar bayyanar shi'a a doron ƙasa ta bayyano ne da ta bayyana ne da fuska ta siyasa da fuska ta siyasa ba fuska ta addini ba kamar yadda aka san fatin AFPP da da PDP kaga AFPP ba ba wani eh, akida ce ta addini ba ko AFPP ko PDP ba wani akida ce akida ce ta siyasa a shi yasa yau zaka ga wanda yana can ya duro nan wanda ya koma wanda ya dala can wani ma ya ce ya fita daga duka gaba daya ya kafa tashi <laughs> an gane ku to da aka tashayyo din yake shi asu muawiya wanda suke mutanen sham shi asu ali mutanen kufa har bayan ma da ali ya ya bar duniya an kashe shi har bayan muawiya ya bar duniya waɗannan bangarori biyu sun ci gaba da rigingimu a tsakanin a matsayin su na babiya an fahimta ko daga ƙarshe sai aka dinga sawa abin rigar addini aka rika shigar da har da magana aqida aka rika shigar da zagin sahabbai da sauransu to sai ta zama shi'ar ali shi'ar da ake jingina ta zuwa ga ali sai ya zama da su suka fara fito da siga ta addini suna mayar da abin aqida sabanin shi atu muawiya shi yasa aka shi atu muawiya bata zarce ba a ci gaba da ta shi atu muawiya amma wanda zai sun maida ta addini akwai lokacin da ce an daina addini ba zaka sai ta dore har yanzu kake jin cewa shi'a shi'a ta kalmar shi'a da farko ta zo da ma'anar magoya baya kawai me san wasu wani bangare kai za ka ce wanda yana son yin FDP ba a san PDP wanda yana son PDP ba a san FDP a gida dai kuma za ka samu dan PDP da FDP kuma suna harkar su amma aka je mimbarin siyasa wannan dan adawa ne wannan su ne masu rike da gwamnati ba ana samun wannan ba to da haka ne shi yasa a a cikin manyan magabata sai a ce fulanun fihi tashayyu wanda yana da shi'anci ba wannan aqida ake nufi ba ma'ana yana da yadahu hubbun wa wala'un li aliyin wa alil bait yana da hubb so da wala'i ga wannan bangaren ba tare da yana zagin sai ba ba tare da yana kafirta sahabbai ba wannan dai bangarancin na cewa shi dan bangaren suwa ne shine kawai tare da shi to kaga wannan a urfin magabata za a ce da shi shi'a amma ba shi ne shi'a na zamanin na saboda haka malamai sun yi cikakken bayani a nan a nan ne yan shi'a suke yi wa mutane a wato suke kawo mutane rudani wanda ba su yi karatu ba sai a ce a cikin bukhari ma akwai wani abu nu'ayyid al-fadl bin dukayn a shehun bukari an ce yana da tashayyu ka kaga dan shi'a ne malamin bukari ma dan shi'a ne ko kuma kun zo kun ce dan shi'a ka kama inda malamin bukari ya zaki sahabi ta malam bukari da shi aka rika rawaito hadisan falalar safan a hannunsa kaga ashe ba irin shi a kai ba kai ma da za ka yi wannan ka je ka kira ka duk abin da ka kira ba ba ruwa da kai ba sunan muke yaka ba kiran muke yaka kamar hakim abu abdullah hakim abu abdullah ne saburi an ce yana da tashayyu har ma an ce tashayyu din yana da tsanani amma an ka ɗauko littafin sa al-mustadrak bangare guda ya ware sunan shi kitabu ma'rifatu sahaba sanin haƙƙin sahabbai ya kawo sahabban da su abu huraira su waye dan shi an sai na abu huraira ta fita shi ki amma ka duba littafin haƙƙi duk da an jefe shi da shi an ci amma shi an ci ba irin da zamanin kafin saboda haka dole ne mutane su fahimci akwai wannan bambancin kalmar shi'a din yanzu sun fi santa domin za za ka samu za su shige cikin waɗancan na farko da aka babban su sai za suka fi san kalmar shi'a din amma a ala sunna manya suka zo bangaren akida wannan shi'a din rafida suke ciki rafida to akidar rafidawa ko al-imamiyya masu limamai sha biyu to su ne wannan shi'a din an gane ku to amma ba sa san kalmar rafida su kusa ka ce musu shi'a don ka ce musu shi'a shi kenan sai su shige cikin wancan rubi sai su dinga kawo mutane a rudani sai ai gashi ba a bukari da muslim akwai dan shi'a an fahimta ko wannan babi ne yana da tsawo yana da fadi akwai maganganu da yawa wanda a irin majalisi haka ba za mu iya faɗaɗa magana a kansa ba amma dai bayanin da dai na yanzu mutane za su fahimci bambanci tsakanin at-tashayyu bi urfi al-mutaqaddimin da kuma at-tashayyu bi urfi al-muta'akhirin in magabata suka ce tashayyu'i me suke nufi na yanzu an ce tashayyu'i da an ce wani dan shi'a ne kai ba ka san me yake nufi kawai babu magana wani tashayyu bi urfi al-mutaqaddimin a yanzu yanzu shi'a shi'ar bakar ce kawai babu wata shi'a fara-fara babu ita eh, a gare ko wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi